This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19 da 41 da 31 da wurare biyu a kan mita 49 da mita 60 da kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya jin shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM murya Arewa da kuma niya FM ko ku je mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen sahiyan nan ta Laraba ta bawa ranar samu da watan dukkuna kunanan lahiya ka mu ci gaba ga muhimman kanin labaran duniya. Isra'ila da Falasɗinawa sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta marar wa'adi. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ce dukkanin shugabannin kasashen da suka halarci taron yanki da aka yi a Belarus sun goyi bayan shirinsa na zaman lafiya. Sannan fadar shugaban Amurka ta White House ta ce babu wani shiri na hada hannu tsakaninta da Syria wajen yaƙi da mayakan sa kai na daular Islama. To bayan labaran duniya muna tahe da rahotanni uku dukansu daga Najeriya, ɗaya daga Abuja akan matakin da ma'aikatar ilimin ƙasar ta ɗauka game da cutar Ebola. Daga jihar Borno kuma za ku ji rahotanni biyu, na farko akan tura wasu mata ɗalibai ƙasar Sudan su koyo ilimin aikin likita. na biyun kuma 'yan sandan jihar ta borno ne suka kama wani ɗan jihar ondo da wiwi har buhu 248 za ku ji bayani da yake yau laraba ce za ku ji shirin demokradiyya a yau wanda sahabu imam aliyu yake gabatarwa amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran isra'ila da falisdinawa sun cima wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta marar wa'adi bayan an shafa kwanaki hamsin ana fafatawa a wannan yankin gabar tekun mediterranean wanda mayakan hamas ke mulkinsa yarjejeniyar ta fara aiki ne da yammacin jiya talata inda falasɗinawa suka yi ta murnar tsagaita buɗe wutar bisa titunan zirin gaza waɗansu sun yi ta harbe-harben bindigogi a iska don nuna farin ciki masar ce ta sasanta su bisa sharaɗin cewa isra'ila za ta kawo ƙarshen killace zirin gaza da ta yi don a samu a shigo da kayan agaji da kayan gine-gine a wannan yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita za ta kuma tsawaita gandun kamun kifi na gaza a matsayin wani bangare na yarjejeniyar bangarorin da ke yakin sun amince su shiga tattaunawa kan batutuwan da suke takaddama a kai cikin wata guda ciki har da bukatar isra'ila ta cewa hamas ta kwance damara da kuma bukatar falasinawa ta kawo ƙarshen killace gaza kwata-kwata da kuma buɗe tasoshin jiragen ruwa da na sama amurka wadda tun da jimawa ta yi kiran da a kawo ƙarshen yakin ta ce tana mai cikakken goyon bayan wannan yarjejeniyar wannan yarjejeniya na iya kawo ƙarshen wannan faɗan da aka fara tun daga ranar 8 ga watan yuli falasina sama da dubu biyu da ɗari ne suka mutu akasari fararen hula a yayin da ita kuma isra'ila ta yi asarar mutane 69 waɗanda duk sojoji ne in banda mutum biyar cikin makonni biyu da suka gabata ma an cimma wasu yarjejeniyoyin tsagaita buɗe wuta na ƙananan lokuta a gaza to amma cikar wa'adin ke da wuya sai hamas ta rinka kai harin rokoki daga tsallakinta zuwa isra'ila ita kuma isra'ila ta mai da martani da munanan hare-haren jiragen sama an ci gaba da tashin hankalin har zuwa lokacin da aka cimma wannan yarjejeniya ta jir talata a hare haren baya-bayan nan isra'ila ta ruguza benaye biyu mafiya tsawo a gaza waɗanda mutane ke zama ciki shugaban ukraine petro poroshenko ya ce dukkanin shugabannin kasashen da suka halarci taron yankin da aka yi a belarus sun goyi bayan shirin shi na zaman lahiya ciki har da shugaban rasha vladimir putin to amma 'yan sa'o'i bayan nan sai aka kasa gane shin ko wani irin tasiri wannan goyon bayan zai yi nan da nan kan hwahwata da ake a gabashin ukraine tsakanin 'yan aware masu ra'ayin Rasha da sojojin Ukraine. Mr. Poroshenko da Putin sun gana gaba da gaba a Minsk inda suka shahe sa'o'i wajen biyu suna tattauna yadda za a kawo ƙarshen tashin hankalin da aka yi wata da watanni ana yi a Ukraine. Daga bisani sai shugaban na Rasha ya ce Moscow za ta yi duk abin da take iyawa don ta goyi bayan shirin zaman lahiyar. To amma ya kuma ce ya rage ga gwamnatin Ukraine ta tattauna cin matsagai ta buɗe wuta da 'yan tawaye. A wani al'amari kuma na daban Mr. Poroshenko ya ce kwanan nan za a bayyana jadawalin tattaunawa akan yarjejeniyar ta buɗe wuta. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. fadarar shugaban amurka ta white house ta ce babu wani shiri na haɗa hannu tsakaninta da siriya wajen yaƙi da mayakan sa kan daular islama waɗanda suka yi barazana ga amurka da kuma suke ƙoƙarin hanbare gwamnatin assad mai magana da yawon fadar ta white house john anes ya faɗi jiya talata cewa amurka ba ta yarda da halaccin gwamnatin shugaba bashar al-assad ba kuma ba ta da niyyar canza wannan ra'ayi nata rahotanni sun ce tuni ma hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta sa jiragen sintiri suka fara zirga-zirga a sararin saman siriya don su gano inda 'yan daular islama ke kai komo gabanin yiwuwar hare-haren jirgin saman da za a kai masu ranar litinin shugaba obama ya ba da umarnin gudanar da sintirin to amma jami'an gwamnati sun ki tabbatar da cewa an fara sintirin to amma sun tabbatar da rahoto mai cewa wani ba amurke mai suna douglas mccain wanda ya shiga addinin musulunci ya mutu a yayin da yake yaƙi ma ƙungiyar daular islama a siriya wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ma'aikatar na baiwa iyalin mccain duk wani taimako na jakadanci jami'an amurka sun yi imanin cewa wasu amurkawa da dama na siriya da iraki inda suke yaƙi ma mayakan sa kan Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce wasu ƙasashen Turai bakwai sun yarda su bi sahun Amurka wajen samar da kayan yaƙi ga dakarun kurda wanda ke yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi na daular Islama a arewacin ƙasar Iraki. Wani bayanin hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon na jiya Talata ya ce da Birtaniya da Canada da Albania da Croatia za su haɗa kai da Denmark da Italiya da Horanshi wajen samar da kayan yaƙin da ake buƙatar su cikin gaggawa ga Kurdawa. 'Yan jihadin daular Islama sun ƙwace wurare masu yawa a arewaci da kuma yammacin Iraki a cikin watan Yuni, a farkon wannan wata sun hatattaki dakarun Kurdawa zuwa hedkwatar yankin su da ke Irbil. Haka zalika a jiya talata shugaban Kurdawa Masud Barzani, shugaban wannan yanki na Iraki mai ƙwarya-ƙwarya 'yancin cin gashin kai, ya gana da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif. Da yake jawabi a Irbil Ganga da jami'in diflomasiyyar Iran, Mr. Barzani ya ce Iran ce ƙasa ta farko da ta ba da taimakon kayan yaƙi ga mayakan Kurdawa tun bayan da 'yan daular Islama suka ƙaddamar da yaƙi. Labaran duniyar kenan kuka saurara. Daga Abuja, Nasiru Adam El Hikaya ya aiko mana da rahoton cewa ma'aikatar ilimin Najeriya ta ɗauki matakin tsawaita hutun makarantun firamare da na sakandare na gwamnati da masu zaman kansa har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba domin tantance hanyoyin yaƙi da cutar Ebola a makarantu. All schools are to remain closed until 13 October. Ministan ilimi Malam Ibrahim Shekarau ke karanta jawabin tsawaita hutun makarantun firamare da sakandare da kimanin mako shida don ɗaukar matakan kau dabarar cutar Ebola. shekaru ya ce matakin ya shafi makarantun gwamnati da masu zaman kansu, inda tsawaita hutun zai ba da damar horas da malamai da samar da na'urorin auna hawan jini don duba yaran cikin matakan yakin. In aka bari ciwon Ebola ya balla a kowace irin makaranta inda ka tara yara dubbai zai zama da haɗari kuma za su koma gidajen iyayensu Allah kaɗai ya san irin ɓarnar da za a haifar. a wannan dan tsakani kan a dawo hutu kowace makaranta a najeriya primary ko secondary za a ɗauki malamai guda biyu ma'aikatan asibiti su je su basu wannan bita tun daga bakin kofar makaranta za a ɗau matakai na bincike akwai wata na'ura da yanzu ake da ita wadda daga nesa in ka zo kusa da mutum akalla kusan kamun hannu biyu a tsakaninka da shi za ka iya auna wato temperature na jikinsa da an ga temperature jikinsa ta yi nisan da ya wuce misali ba nan take za a ce wannan yana da ebola ba wannan abin auna hawan jinin nan abin awo ne kawai na hawan jini wannan ba yana nufin da an ganka da wannan ko mai aunawa ya ce to kai koma gefe ba wai shi kenan a ce kana da ebola ba da an ga hawan jinin nan za a killace wannan ɗalibi tun daga bakin kofa a je a cikakken bincike a asibiti shin ya wannan matakin zai yi tasiri ga makarantun islamiyya musamman ma tsangaya menene kuma shugabannin islamar ke yi don tallafawa hana yaduwar ebola a makarantun islamiyya na najeriya Sheikh Abdullahi Balalawo shine shugaban kungiyar Izala na Najeriya. Muna tattaunawa da ƙwararrun likitoci waɗanda suka san wannan ciwo da illarsa ko cikin waɗannan kwanaki guda biyu ƙungiyoyin likitoci musulmai sun gayyace ni don tattaunawa akan harkan wannan cuta ta ebola da illanta da yadda suke amma duk wani mataki da gwamnati ta ɗauka na samun zaman lafiya za a samu cikakken haɗin kai gare mu domin ba umarni ba ne da ya saba wa allah ko ya saba wa manzon allah umarni ne da ya zamanto zai taimaka wa lafiyanmu da kiwon lafiyanmu da haka mu ma za mu dubi yiwuwan duk abin da zai taimakawa waɗannan makarantunmu domin a tsare yara da al'umma gabarin fadawa ga wannan cuta in ka lura ciwon ebola kwata-kwata wanda cutar ta kashe ana hasashen kamar mutum dubu ɗaya ne da yan kai amma mu a nan ƙasan akwai annobar da ya wuce irin wannan za ka samu gari guda wa'annan masifu na rashin zaman lafiya an rasa mutane sama da mutum dubu ba a san iyakansa ba saboda haka yadda gwamnati take kokarin kare cewa kada wannan abu ya yaɗu zuwa makarantu wurin yara da sauransu ba a kare rayukan kuma ga barin kashe-kashe ko zub da jini kamar yadda muka san abin da ke gudana a ƙasar nan za a buɗe makarantu ranar goma sha uku ga oktoba don fara zangon karatu nasiru da ma'ilhi kayan murar amurka daga abuja najeriya Yanzu kuma sai jihar Borno. A ƙoƙarin neman bunƙasa harkokin ilimi musamman ma na mata a jihar ta Borno, gwamnatin Kashim Shatima ta ƙara ɗiban wasu ɗalibai mata su 20 a karo na biyu ta ɗauki nauyin tura su ƙasar Sudan domin su koyi ilimin aikin likita. Bayan ɗaliban sun karɓi takardunsu na zuwa karatu da kuma na'urorin kwamfuta da aka ba su kyauta. wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya tambayi gwamna kashim shatima ko me ya karfafa mishi gwiwar ɗaukar irin wannan mataki e babban abu shine musamman aikin likita muna bukatan 'ya'yanmu musamman mata su koyi aikin likita domin akwai wasu ayyuka da tamkar ana bukatar su kamar musamman ma pediatrics wato shanin yara da kuma obstetrics and gynecology shanin aihuwar mata da sauransu so insha Allah a kowane shekara za mu aika hamsin kuma za mu tura 'yan mata kamar dari a university cikin kasa mu ga cewa nan da shekara biyar shida ban ma mulki amma ai dole ba a fafa gwara ranar tafiya dole a fara shirin maganta matsalolinmu tun shekaru daya rage to naka da kamar nawa za ka kashe ma waɗannan ɗalibai gaba ɗaya da za su je su karatu kuma shekara nawa za su suna wannan karatu kaga babu zancen kuɗi fa kamar tara kuɗi ka gane karatu ba abin da za ka lissafa ta kuɗi ta fannin kuɗi ba ne za mu kashe miliyan dari dari biyu bai dame mu ba ko nawa za mu kashe ko miliyan dari biyar ne in batun karatu ne batun ilimi ne batun tallafa yanayi a ah, jama'ar mu ce za mu yi shi ma babban sakatare a ma'aikatar ilimi na jihar borno alhaji lawan maina mahmud ya ce a yanzu haka gwamnati ta kashe fiye da naira miliyan 65 don ɗaukar nauyin waɗannan ɗalibai kuma yanzu hakan suna ci gaba da ƙoƙarin tsakulo wasu ɗaliban don ba su wannan dama na kuma tambayi fatima bukar ya ganami ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu wannan dama ko ya take ji to ne fatar ki in Allah sa kin zama likita insha Allah zan yi aiki da mutane da duk gari na wato da sauran jama'a marasa karfi ko to ko me iyayen ke cewa ne game da irin wannan dama da aka ba a 'ya'yan nasu tambayar ke ne wa wani uba da ya rako 'yar nasa mun gode don mu iyaye wannan ba abun da za mu je sai da Allah dalilin ya dukkan akwai yaran ba ba da zan je kamar ni wannan da ne karo na biyu da gwamnatin ta tura ɗalibai mata zuwa ƙasar sudan ɗin na koyo aikin likitanci To har wa yau dai muna jihar ta Borno inda rundunar 'yan sanda ta kama wani matashi ɗan garin Akure wato daga jihar Ondo mai suna Kola Alade yana ɗauke da tabar wiwi har buhu 248 a cikin wata babbar mota ƙirar marsandi kuma a ɓoye cikin wani irin abincin yara. mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar borno dsp gideon jibrin ya ce damin yadda suka samu nasarar kame wannan matashi ga kuma abin da ke cewa suna kola alade daga akure shi ya lodo wannan kayayyaki ya kawo su nan kamar yadda za ka gan su kuka su kamar idan ake shirin tafiya nan ka ko kuma an kawo su cikin maiduguri ne kuma kuna zaton ana shirin tsallakawa da su ne eh daga ganin yawan kayan nan ka san cewa ya fi karfin a yi amfani da shi a mai dubu dare don ba kaɗan bane so muna zato cewa mai yiwuwa za a ajiye wasu a mai dubu da kuma wasu garuruwa na kewaye bincike daga baya zai zo ya nuna ko ina ne niyan kai wannan kayayyakin da sauransu to akwai wani abin da na gani a nan kamar abincin yara da ake cewa cizi eh, a shi ma na ga kun hada shi da wannan ganyen tabarwi da kuma ke cikin buhuna kamar shi wannan cizin shi ma an kama ne ko kuma menene a ciki tunda ba mu ga abin da ke ciki ba eh shi motan nan da ka ganta roka ce aka loda ganyen wuyin da fari aka ɗauki wani bakin katako aka fenta shi ya zama kamar ainihin jikin mota bayan aka yi wannan shine aka sayi wannan cheese balls din abincin yaran aka loda su aka zuba saboda duk inda ko jami'in tsaro ya bude ko wani abu zai ga kama motar nan bata dauki komai ba cheese balls ne kadai a ciki kuna har 248 kuma ga su an masa wani dauri na musamman kamar daurin biredi eh wannan ah, inji ne yake hada su a cikin buhu 248 din kowane buhu yana da irin wannan daurin guda ashirin yawa kamar shi wadda ko kame ya za ku yi da shi ne wannan mutumin eh muna kan bincike ko kuma hukunci ka san na kotu ne na dai tambayi wannan matashi ko me sani game da wannan abin da ake zata tabar wiwi ne sai ce ba nashi bane shi dai makaniki ne an kuma kirawo shi ne lokacin da motar ta lalace dan taimaka musu wajen gyara motar aka kuma roƙe shi da ya shiga motar su zo garin Maiduguri za a bashi naira dubu goma ya ce wannan kaya ba nashi bane na kuma tambaye shi ko ya taba zuwa garin Maiduguri I never found this Maiduguri before I don't know anywhere for Maiduguri ya ce a shi bai taba zuwa Maiduguri ba wannan shine karonsa na farko bako da ya shigo wannan gari yanzu dai haka dai rundunar ta ce za ta ci gaba da gudanar da nata bincike ta kuma gurfanar da wannan matashi a gaban kotu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna dauda biyu kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga sahabu imam aliyu da shirin demokradiyya a yau demokradiyya a yau. Masu aure assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun dakata ne inda na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa shin talaka yana da wani hakki a zalunci da ake masa? Misali, ana zargin masu mulki da satar dukiyan jama'a da sauransu. amma kuma shi talaka shi yake tafiya gun masu mulkin yana maula yana ce musu ai matarsa ta haihu ko yaro zai koma makaranta kuma ba shi da hali. Kamin ya bada wannan amsar na tambaye shi dalilin da yasa wasu 'yan siyasa suke dagewa cewa tilas 'ya'yansu ne ko wani nasu ƙudda zai gaje su tamkar sarauta gargajiya. To wato alin sahaba abin ne da ya sarƙaƙiya kaɗan. Shi tsarin demokuraɗiyya ne ya tanadi cewar kowane ɗan adam yana da 'yancin da zai nemi mukamin da yake da sha'awa kuma wato don wani ya yi baya haramtawa wani a yadda tsarin yake ma'ana idan uba ya yi ba zai hana dama ya yi ba shi yasa a amerika aka samu bush uba ya yi shugabancin ƙasa bush ya yi shugabancin ƙasa idan miji ya yi ba zai hana mata ta nema ba shi yasa aka samu a amerika clinton ya yi shugabancin ƙasa matarsa ta zo ta nemi shugabancin ƙasa to amma abin da yake faruwa a najeriya za ka ga tsagwaron son zuciya wato yadda faru a amerika ba uba ne ikanka ne ita fata ɗa ne ya gaje shi ba a'a ɗan ne da lokacin sa'i shi ma ita yana gudunmuwar da zai bayar sai ya nema haka kuma waccan matar sai bayan wasu shekaru da mijinta iba kujera sannan ta zo ta nema amma a najeriya ban sani ba 'yan siyasa fakewa suke da wannan damar da demokaradiyya ta bayar wato a turanci ana ce masa liberty to wannan ne isa suka fake suke ganin 'ya'yansu ne suka cancanci su gaje su ba mu sani ba domin su suna kan mulkin ne suke bankarawa su kankane su hana kowa matsowa kusa duk wani wanda yake da zai iya ba da wani abu idan ka shakkar nuna sha'awarsa saboda eh, eh, gwamna ya nuna shi faɗansa yake so igadarwa ko kuma ina son matarsa ce za ta tafi sani ko wuri kaza to wannan shi ne abin da yake yake isha bamban da abin da shi tsarin ya tanada eh, za a iya cewa watakila ɗayan abu uku eh, sau da yawa gwamnonin nan suna yin wadaƙa da dukiyar al'umma saboda haka suna shakkar kada in sun tafi wani izo izo bayan wannan dukiyar sau da yawa kuma wasu suna cin mutuncin masu mutunci su yi abin da suka ga dama su nuna kowa bai isa ba saboda haka sun shakkar kada sun tafi kuma sun zama ba kowa ba su ma wani abu ya zo biyo baya sai kuma abu na uku da kusan kowannen ki yana son bayan ya sauka ma ci gaba da fada a ji ita mana wanda ike kai ba zai yi komai ba sai ya tuntuɓe su sai abin da suka ce to sai suka lura duk wanda ya hau shi ma yana so ya wato ya amfani da 'yancinsa da hankalinsa da tunaninsa da basirarsa ya gwada tasa gwaninta ba tasu ba sai suke zaton shin amanarsa ake yi saboda haka wanda su ɗau 'ya'yansu to wannan shine abin da za a iya zato kawai amma a gaskiya abin da yake faruwa a waɗannan wurare da ka lissafa ya wuce abin da muka sani a rubuce a tsarin demokaradiyya. saboda a bangare guda ana kuka kada ɗan siyasa ya yi sata eh, suna ɓanna da sauransu amma ko sai a tafi gunsa misali ba sai na kira suna ba wani da ba a jima ba da ba shi mukami kwanan nan sai ya ce min ya je gida sai wani je gaishe shi ce masa matarsa ta haihu yaro zai koma makaranta kuma yana so ya ba shi kujerar haji ya ce to duk eh. koma na gwamnati ban yi ko wata guda ba ina zan fito da waɗannan kuɗaɗe ba su da haƙƙin a ce kullum a da wani abu daga gwamnati a ba su haka kawai don su je su wani al'amari amma dai sai dai kawai abin da tarihi ya nuna al'umma da yawa haka ya ku bayi gama garin mutane ba su taɓa shiga taikayin su da kansu suka gyara kansu da kansu ba kullum shugabanci ne yake gyara su shi ne dalili amma laifi suna da shi da yadda suke karɓar kuɗi su jefa ƙuri'a yadda suke yawo gidajen shugabanni su ne nemi maula duk ba daidai ba ne duk da za su su faɗa da al'amura zai gyaru to amma ba a tarihi bai rawaito inda dan shugabanci ya lallace gama garin mutane su suka gyara kansu suka rabu da shugabancin dan haka shugabancin dole i dawo i daidai ba a'a dole sai ka shugabanci ne yake gyara al'umma saboda haka a su shugabannin dai da sami shugabanni da yawa da suke hana talakawa masu zaman kansu irin ƙungiyoyin tallafi da dai sauransu da ake kira da turanci ngo akwai wani abin da za su iya yi wajen ilmantar da jama'a na shiga taitayin su ganin cewa al'amuran sosai ma sosai ma sosai ma za su eh, sai dai aikin nan shine sai sun tsaya sun ga waɗanda ake fitarwa su shiga zaɓe na gari ne kuma idan aka yi magudin zaɓe sai sun wuce gaba sun nuna rashin yadda su ko da kuwa ta kiran zanga-zanga ne domin tsarin demokaradiyya ya yadda da zanga-zanga amma matsalar a najeriya in kai zanga-zanga sai a kama ka a daure su kuma kowa yana tsoron daure wanda suka za su yadda ko da za a daure su suwa na su karba su ci gaba in ma za a kashe su suwa na su karba su ci gaba to a nan in aka yi aiki to in Allah ya da wannan magana da ake za ta tasiri talakawa yanzu sun ji wa'azi sun je lakcoci sun je eh, filayen wayar da kai a rediyo sun gamsu jira suke wani wuce gaba su bi shi kuma shi aka rasa gabanin zuwan kungiyoyi irin su NGO malaman addinai wannan nauyi ya rataya a kansu su ne masu tsawatarwa a bangaren talaka kuma a ɓangaren shugabanni me ya same su ya zamanto suka koma zamanin kafin zuwan shehu mujaddadi suka zamanto kamar da su da sarakuna sai suka haɗe wa masu mulki gaskiya ne a fahimta ta wallahi wato karancin tsoron Allah da san abin duniya kuma yadda masu mulkin suke son abin duniya haka suke son abin duniya yadda suke so kullum su kwana a gidansu haka su ma malamai suka dawo suna son su kwana a gidansu sun ta a karatu su karanta su imamu wani su imamu wani an daure su an musu bulala an yi musu kaza amma su ba su yadda a daure su ko a yi musu bulala ba don haka kawai sun bi masu mulki ko me suke yi a yi musu addu'a Allah ya kiyaye su shi ya sa al'amari idan lafiya Masu aro baki ɗaya kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin ki hiro da ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. Da hakan kuma muka zo ga takaitattun labaran duniya ga Ibrahim ka almasi garba. Isra'ila da Falasɗinawa sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta marar wa'adi bayan an shafa kwanaki hamsin ana fafatawa a wannan yankin gabar teku Mediterranean wanda mayakan Hamas ke mulkinsa. Hukumomi a Brazil sun ce an kawo ƙarshen wani mummunan bore na 'yan fursuna wanda aka yi kwanaki biyu ana yi jami'ai sun ce an fille kawunan wasu 'yan fursuna biyu a yayin wannan boren a gidan yarin kassavel an kuma tunkuɗe wasu fursunoni biyu su ma daga rufin benin gidan yarin inda suka faɗi suka mutu kuma 'yan sanda na binciken yadda shi kuma mutum na biyar ya mutu a yayin wannan boran. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta rufe ɗaya daga cikin ɗakunan gwaje-gwajenta da ke Sierra Leone bayan da wani ma'aikacin wannan hukuma ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar Ebola. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ce dukkanin shugabannin ƙasashen da suka halarci taron yanki da aka yi a Brussels sun goyi bayan shirinsa na zaman lafiya ciki har da shugaba Vladimir Putin. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen a ciki har da maimaitawar shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa a kan wani abun hallasa inda wasu kudaden marayu suka yi layar zana da hannun wasu ma'aikatan kotun shari'a a Kaduna. yanzu a madadin ibrahim almasi garba wanda ya karanto wato ibrahim almasi garba da diodone cubahiro wanda ya hada mana sauti da injiniya mu mr jim harmon ne ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fata alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da hantsi idan allah ya gwada mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.